عائشة بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبا da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana yau muna goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu lissafin nasarar yan mishan yau muna ashirin da shida ga watan hudu shekara ta Dubu biyu da da ashirin ɗaya. yau bayan tafsiri da aka gabatar na mata a masallacin juma'a na malali locus mun kai ziyara babban masallacin juma'a na ahalus sunna da ke barnawa inda dubban mata suka taru aka gabatar musu da wa'azi da 'yan kwamitin masallaci da sauran shugabanni Allah ya saka musu da alkhairi daga nan kuma muka kai ziyara wa general tasiu wanda ya asasa tasiu foundation waɗanda sun kawo gudunmuwar turamin atamfa da kayayyaki wa marawi idan ba manta ba a wannan majalisi to kamin mu koma gida wajen karfe uku hakan nan har ma da wani abu saboda haka ana shiga gida kuma shirye-shiryen fitowa tafsirin maraice aka fara wannan ne ya sa muka dan makara mintuna biyar haka kamin mu ƙari sunan ko wani abu mai kama da haka bayan Allah suna ta kawo gudunmuwa na marayu Allah ya saka musu da alkhairi ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya wa rayuwarku albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya kula da 'ya'yanku sanda za su zama marayu ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya sa wa Najeriya albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya yayi wa Najeriya bala'o'in da Najeriya ke ciki ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya tsare ku ya tsare zuri'ar ku ci gaba da taimakon marayu in kuna so ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aljannar firdaus ranar tashin alkiyama waɗanda suka kawo gudunmuwa daga tebur akwai wannan sunan daidai ne mutaka aliyu da rabi'atu aliyu sun kawo gudunmuwa na alkur'anai guda biyu daga nti sai wani bawan allah ya kawo dabino da hisnul muslim guda goma juzi'i na amma guda hudu bagadadi guda goma ya ce duka ba marayu wani bawan allah ya kawo atamfa goma sha biyar shadda goma sha biyar ya Allah wa'annan bayina ka duka saka musu da alkhairi kai dukiyar su albarka wanda ya ba malayu sutura Allah ka masa tufafi da alharirin aljanna ranar tashin alkiyama akwai alhaji abdulmumini da hajiya mariya yan fulani sun aiko da haɗin gwiwa wa malayu gudunmuwan naira ɗari biyar akwai alhaji rabi'u da alhaji ali sun aiko da gudunmuwa ta naira dubu biyu hawa yusuf naira dubu ɗaya wani bawan allah ɗari biyar a tebur an samu gudunmuwa ta naira dubu hudu da wa'ancan kayayyaki da na ambata <coughs> sai waɗanda suka kawo gudunmuwa ta banki akwai umar yakubu umar yakubu ya aiko marayu da gudunmuwa ta zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari akwai sakina gazali ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin akwai muhammad shetu zalli ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin Allah ka saka wa'annan bayin Allah da alkhairi Allah ka dukiyar su albarka Allah ka tsere su daga kowane irin shari duniya da lahira Allah ka samu da su musharon alkausara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Hawwa Habib Abdullahi ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu talatin akwai Muhammad dan Fulani ya aiko marayu naira dubu ashirin akwai Shebel Petroleum sun aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin akwai mahmud adam kambari ya yi kowa marayu gudunmuwa dubu ashirin akwai garba usman ya yi kowa marayu gudunmuwa naira dubu ashirin akwai hawa umar mustapha ta yi kowa marayu dubu goma sha biyar akwai isa yam hamza ya yi kowa marayu gudunmuwa naira dubu goma sha ɗaya ya ala duwa wa'annan bayi naka allah ka saka musu da alkhairi allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gari da bakar kaddara Allah karka bari su ga abin da ba sa so a cikin zuri'a su ko dukiyarsu mu da su Allah ka azurta mu da aljannar firdausi ranar tashin alkiyama akwai isa ya hamza ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu sha ɗaya kamar yadda muka faɗa sai umar muhammad ya aiko marayu naira dubu goma adamu suleiman baba dubu goma abdulkadir suleiman naira dubu goma abubakar abdullahi naira dubu goma zubairu lawan naira dubu goma rabi zakari sada naira dubu goma garba aliyu naira dubu goma bashir abubakar muhammad naira dubu goma abdulrahman tajuddin naira dubu goma umar sa'idu naira muhammad naira dubu goma daga nan sai lauratu abdullahi garko ita ma ta aiko marayu gudunmuwa ta zunzurutu kudi naira dubu goma allah ka saka mata da alkhairi da su wa'annan bayan allah da suka ba da gudunmuwa allah idan mahaifansu suna duniya kamar su albarka in sun riga mu allah maɗaukin sarki ka lullube su da rahama kai wa ƴaƴansu da zuri'a su albarka mu da su ka sa ƙur'ani ce ce mu ranar tashin alƙiyama. akwai abba habib adamu ya aiko marayu naira dubu goma umar salisu naira dubu goma akwai nuratu abdulsalam naira dubu goma ismail yakubu naira dubu biyar sani musa naira dubu biyar zinatu yusuf naira dubu biyar nafisa abubakar harun naira dubu biyar asma'u ibrahim naira dubu biyar aisha abdulrahman garba naira dubu biyar maryam ahmad zanna naira dubu biyar murjanatu sani naira dubu biyar ramatu adamu naira dubu biyar abubakar aliyu umar naira dubu biyar gamba ali shamsuddin naira dubu biyar adamu musa mai gari naira dubu biyar abdul nasir abdul salam naira dubu biyar na'am adama aliyu ma'azu abdul nasir abdul salam ya yi koma rayu gudunmu naira dubu uku gambo ali shamsuddin ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu biyar adama musa mai gari ta yi ko marayu gudunmuwar naira dubu uku farhana yahaya ta yi ko marayu gudunmuwa wata naira dubu biyu fatima muhammad naira dubu biyu amira usman masanawa naira dubu biyu zislan agro ventures naira dubu biyu jamila sani naira dubu biyu fatima musa naira dubu biyu usman muhammad naira dubu biyu umu alha aminu naira dubu biyu salmanu umar naira dubu biyu abba adam abdullahi naira dubu biyu ɗayyabu awal naira dubu biyu asma'u zubairu naira dubu ɗaya lis ya tafi ya tafi wani shafi ya sake buduwa ba za mu iya karantawa duka ba wayanda suka ba da gudunmuwa da wayanda muka ambata da wayanda ba mu ambata ba ya Allah ka saka musu da alkhairi ka tsare su daga dukkan abin ki a wannan rayuwa alherin da suka roƙa duka Allah ka ba su wanda ba su roƙa ba ma Allah ka ba su sharin da suka nemi tsare da shi Allah ka tsare su wanda ba su nemi tsare da shi ba ma Allah ka tsare su da mu da su Allah ya sa alkur'ani ya cece mu ranar tashin alkiyama gudun da aka samu ta marayu jimillan kuɗi da aka samu gaba ɗaya banda kayayyaki naira dubu ɗari biyar da tamanin da hudu Allahu akbar Allah ka saka mana da alkhairi baki ɗaya Allah ka taimaki 'ya'yanmu ka riƙe su lokacin da 'ya'yanmu za su zama marayu ku ci gaba da ba da gudunmuwa account name kar a manta mana muna da marayu da kwamiti ta tantance maraya dubu saba'in account name offers welfare committee jibiwis kaduna state account number double zero double one six zero bankin shine stanbic ibtc bank allah ya mana albarka baki daya ana rama na san muna cikin surat araf. ina muka kwana وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اذكروا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آية فذروها تأكل في عذاب bayan Allah ya gama da kistan mutanen Nuhu da annabi Nuhu da yadda aka yi gwagwarmaya suka wa Allah Allah ya harkar da su na'am adawa suka zo ya kamata a gane zurfin ruwa daga na gaba ya zama ba a gane zurfin ruwa daga na gaba ba su ma suka kangare Allah ya yi ne ya halakar da su ta yanzu kuma sai samudawa samudawa kaji wata halitta ta ubangiji kuma samudan lazina jabu sakar bilwadi kenan samudan sakar bilwadi Allah ya zo lissafa kangararru sai ya sanya sabuda a ciki mutane ne da suka yi nisa suka yi nisa a wajen technology su samudawa wato da daddiyar kabila ce ta larabawa su larabawa ne sannan sun zauna ne a ƙasar yaman a ƙasar yaman ɗin ma sun zauna ne a haƙaf a haƙaf nan ne inda mutane annabi hudu suka zauna shi yasa Allah ya ce ya sanya su zama kalifofi bayan mutanen annabi hudu bayan adawa Allah ya sa su zama kalifofi saboda su ma a haƙaf suka zauna inda adawa suka zauna su ma suka ci gaba da harkar bautar gumaka Allah ya turo musu wa ya turo musu annabi salih shi ne sai Allah maɗaukin sarki ce wa ila samuda kahun salihah mun aika zuwa ga samudawa ɗan uwansu salih malamai suka ce akun lafin fil kabila kabilar su ɗaya ɗan uwansu ne a wajen kabila a cikinsu yake Allah ya tada shi ya mai da shi annabi ya aika shi zuwa gare su da ya je mai yace da su ya ce ya qaumi ibudullah malakun min ilahin gairu mun ce duk annabin da ya zo da tauhidi yake farawa da aƙida. a kadaita Allah da bauta wannan shine sirrin da ya samu ba mu iya wa'azi ba mu magana aqida ba akwai wani malami ya rubuta littafi akan aqida yana karantar da ɗalibai kuma shi ke karantar da littafin shi rubuta littafin idan an karanta an sauke sai ce a koma ƙara faruwa daga farko sai a maimaita in an sauke sai ce a sake komawa baya sai dai kai ɗaliban nan ba wanda bai haddace littafin ba duk sun haddace amma duk da haka kuma ya ce a sake komawa ta jiwa ɗalibai suka ce ala ta mana wannan littafin kamar fahimce shi sosai a sa mana wani littafi na gaba ko tarihi ko fikihu ko hadisi ko wani abu amma wannan kan mu haddace shi gaba daya mala yake to ko na yi farin ciki tunda kun fahimci littafin kun haddace in Allah ya da zan samu ko na littafi aka yi karatu aka rashi wace gari da malam ya zo aji sai ya zo ransa a baci fuska sa a daure ɗalibai suka gagara daurewa ana gafarta malam ba mu saba ganin fuskar ka haka ba me ba ta maka rai da maka hankali malam ya ce don mai hankali na ba zai tashi ba labari aka zo mana da shi wani abu da ya faru a wani gari makwabtanmu wani alhaji mai arziki ya gina gida a bayan gari sabon gida ya tare sai aljanu suke ta bashi tsoro a gidan sai wasu maluma da basu fahimci addini ba suka ce masa ya samu zakara ya yanka wa aljanun aljanun za su rabu da shi sai ya yanka wa aljanun zakara ya ce to wannan labari ya zo mana ba ji daɗi ba amma dai mun tura abinci ga mana me gaskiyar labarin ɗalibai suka ce to Allah ya gafarta mashi Allah ya shirye da shi Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza washe gari da ya dawaji sai ɗaya daga cikin ɗalibai yake cewa ana gafarta mana an bincika gaskiyar labarin nan kuwa na jiya da ka gaya mana ya ce kwarai da gaske an bincika to sai muka samu ashe ba a ma fahimci yadda magana take ba ashe mutumin ba ma ya yanka wa aljanu zakara ba ne zine da uwarsa da ta haife shi yadda kuka yi na haka suka yi <laughs> gaba ɗaya aji sai wani gunguni da wani ƙara ya tashi a cikin aji masu inna lillahi suna yi masu ya salam suna yi masu subhanallahi suna yi sai malami ya kalle su ya ce to ashe ku gane littafin da muke ta karantawa yanzu jiya na ce muku ya yanka wa aljanu zakara wanda hakan kafirki ne amma ba ku damu ba aka yi tsit kamar yadda kuka yi tsit ɗin nan sanda na faɗa amma yanzu na ce ya yi zina da uwar shi sai hankalin ku ya tashi kamar yadda kuma hankalin ku ya tashi yanzu kuna ganin yau ne ya aikata babban laifi shi yasa hankalin ku ya tashi alhali laifin da ya aikata yau na zina da uwar shi in an kwatanta da bala'in kafirki in ga kasa zunubin kafirki kashi ɗari wannan bai kai kashi ne ba ya yi zina da uwashi bai kai ya yi wa Allah shirka ɗaya bisa ɗarin zunubin shirka zina da uwa bai kai wannan yawa ba amma da yake ba ku gama gane hatsarin shirka da muhimmancin tauhidi da aƙida ba ya ce sai kuka ɗauka laifinsa na jiya ne ƙarami na yau ne babba <laughs> alarama ya ce na ɗin ba haka aka ɗauka daga shi na mutane an ɗauka laifin jiya shi ne ƙarami da yanka wa aljanu zakara laifin yau shi ne babba da aka ce ya yi zina da wa ya yi zina da mahaifiyar shi ya ce to wannan ya nuna littafin da kuka ce kun fahimta na haizu ba ku fahimce shi ba a ɗauko littafin na kada masa ƙura sake koma daga page one <laughs> to wannan shi zai gwada muku hatsarin shirka bala'is kana yin ta kun bata da Allah abin bai gyaruwa amma da ya zina da uwarsa kaba'ira ya aikata tana cikin ma duna zalika da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima wa man yushrik billahi wa man ya yi nagari Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah in an mai shirka bai gafartawa wannan ya riga ya zartar in dai ka mai shirka ya ce ba zai yahi ba duk duniya ba mai bashi hakuri ya hakura ya gama da wannan ajanda musifa ta gama zama musifa Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika duk wani zunubi da kai wa Allah ba shirka ba Allah ya ce zai iya gafartawa liman ya sha'u ga wanda ya ga dama gafarta mishi in ya ga dama ya gafarta in ya ga dama ya azabtar amma shirka ita wannan Allah ya ce ya gama taken decision ya gama ɗaukar matsaya a kanta ita kan ka mutu kana masa shirka ba zai yafe ba ku faɗa min bala'i da kai wannan daga ran da kaiwa Allah shirka Allah ya ce shiga aljanna haramun ne a wurinka إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah ya ce innahu yadda lamarin yake man yi shirk billahi wanda yawa Allah shirka to Allah shi ma ya gama daukan matsayi a kan shi faqad harrama Allahu alaihi aljanna da Allah aljanna kan tawace ce duk mun aljanna ta Allah ce ba mai ita ba Allah ba duk wanda ya yadda aljanna ta Allah ce ba ta kowa ba ce ce Allahu akbar to ku saurara ku ci Allah da ke da wannan aljannar wanda muka da tashi ce Allah ya ce to ya haramta wa mushriki shiga aljanna sai ku faɗa mu wanda zai isa shi ciki wa zai iya kawo shi ya aljanna ta ina an rina ma hankali ya nayo babanka fidda'u ya mutu yana shirka wai za a fanso shi da rago baka da hankali faqad harrama Allahu alaihi aljanna inji Allah to ina za a kai shi Allah ya ce wa ma'awahu nar makomarsa wutar jahannama inji Allah madaukakin sarki ya zama azzalumi yayi zalunci cikin haƙƙin Allah shi yasa Allah ya ce wa malil zalimin min ansar mushrikai da suke wa Allah shirka Allah ya ce wallahi ba wanda ya isa taimake su a filin kiyama to sai ga wanda zai dauke ka sa aljihu ka bura mashi bo aljihu kai are na dan bidai hankali wa aljihu babba ne wai yana dauka mutum dubu ya ko tirela mutum ɗari shida take dauka dubu saba'in dubu dubu sau saba'in da Allah masallacin nan taron mu gaba ɗaya mun kai mutum dubu saba'in to aljihu dai kenan kuma riga aljihu saba'in take da shi kuma sai ya cika duka eh aljihu dubu saba'in ita rigar aljifanta dubu saba'in kuma duk zai cika su kowanne kuma zai ɗau mutum dubu saba'in kuma ya kai su aljanna ba wanda ya gan shi wai sannan ya ƙara dawa ya ƙara cikawa ya sake kaiwa ya juye duk security na aljanna ba su gan shi ba ya dawo sahu na uku ya ƙara cikawa ya kai ya juye ya dawo ya ƙara cikawa ya kai ya juye ya dawo ya ƙara cikawa ya juye ya dawo ya ƙara cikawa sai ya yi sahu dubu saba'in yana juyewa ba wanda ya gan shi wai sai lokacin da Allah zai gan shi ya ce kai kome kake har zuba ka wuce aljanna ba ya ce wai sai kunya ta kama ne sai in kama hanya tun yan kare in shige aljanna a yashi mutum ne biyar san farko kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sawun farko wanda ita ce ta zo mu jita yanzu da Allah ba aljanna ba kai ba ma bida ba nan gamman house na jihar Kaduna yanzu in dauke ka ba mutum dubu saba'in sau dubu saba'in zai dauka ba in dauke ka in ce zo mu je in shiga da kai cikin gamman house in fito in ƙara komawa in fito in yi sawun goma muna shiga muna fitowa duk security da ke gamman house ba su ganni ba ya kamata a kore su ko ya kamata a basu wani yake daure su ba ya kamata yi sawu goma kawai ba, ba sawu dubu saba'in ba da mai magana ce wayannan manya-manya ne ku da ba ku san girman su ba su manya-manya ne to Allah ya ƙara girma ni dai zan bi Allah ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai kuma a shiga aljihu lafiya ku ba jojin aljihu ne ko za ku bi Allah da manzo duk wanda zai bi Allah da manzo ce Allahu akbar mun riga mun tafi da yardar Allah shirka bala'i ce musifa ce wa'azin da shi ma annabi salihu ya fara ƙala ya qaumi ibudullah ya ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairu ba ku da abokin tarayya tare da Allah ba wani Allah tare da Allah ba wani abin bauta tare da Allah fa kawai saboda shehu ya kasai wai sai ya zauna kan kujera gingiringim a zuwa da sa goshi ana mai sujada yadda ake wa Allah a sallan magariba da azhar da asuba wai ya kasai ta yadda ake sa goshi ai wa Allah sujada a sallar asuba da sallar tarawihi haka za a rika sa goshi ana masa sujada wai kuma dai renin wayo wai kuma jira yake he mun zo mun ce shi arne ne wai har zo bai gano shi arne ba da sai mun faɗa akwai wanda zai fito a ce mashi rabbul izzati ya ce na'am akwai wanda ya fi karfin yayi wa Allah tasbih ya ce subhanallahi sai dai wa kanshi sai dai ce subhani subhani ma a azama sha'ani tsarki ya tabbata gare ni tsarki ya tabbata gare ni kai ya kamata duniya ta yi mamakin girman sha'ani na wai shi ma Allah ne shi ma ne Allah ne ya qaumi ibudullah annabi sale ce, ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da abin bauta ku ba bayan Allah sai suka ce to saurara in kana so mai da kai ka kawo mana wata shaida da za ta nuna Allah ne ya aiko ka ya ce wace shaida kuke so bayan su yi mitin sun tattauna suka ce mu gano abin da ba zai yiwu ba mu ce sai ya yi sai suka gano suka zo suka ce in kana so mai da kai annabin Allah ne muna son wannan dutsen ya haihu suka nuna mashi wani katon dutse wai dutsen ya naƙuda ya haihu dutse ya haihu mai kuke so ya haifa mutum mutum yake haifa ya ta haifi kare saniya ta haifi sa raƙo ba ta haifi raƙo shi dutse mai ya kamata haifa dutse ya kamata haifa So kuke haifa muku dutse ku zo wani dutse ya ɓantar ya faɗo sai ka tunze da suka ce ba dutse muke so haifa ba so muke ya haifi taguwa muna kallo ya tsage taguwar ta fito a cikinsa muna kallo ƙiri da muzu annabi salihu ya koma ya gana da Allah ya Allah bayan ga sun ce ba za su yi da ni ba sai ka nuna musu ƙarfin ikonka ya zama shaida cewa kai ka aiko ni wannan dutsen suna so ya tsage ya haifi taguwa taguwa ta fito daga cikin cikinsa suna kallo Allah ya ce ba matsala jirta tara su gindin dutsen aka tara su Allah ya ce dutse tsage taguwa ta fito daga cikinka suna kallo dutse ya tsage sai ga taguwa tana kuka ta fito daga cikin dutse tana gudu dutse ya sake komawa ya manne aya ta tabbata ko ba ta tabbata ba sai ce musu to hazihi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja aya bayyananna ta zo muku daga wajen ubangijinku da kuka ce sai dutse ya haifi taguwa ga dutse ya haifi taguwa wannan taguwar to Allah ya kawo ta da sharadi lahi na kuma aya wannan taguwar Allah ce an jigira ta zuwa ga Allah saboda Allah ne ya fitar da ita daga cikin dutse kamar yadda masallaci ake cewa ɗakin Allah ne kamar yadda kai ake cewa bawan Allah ne hadhihi naqatullah wannan taguwar aya ce taguwar Allah ce ta zama aya a gare ku to fazaruha ta kulfi ardillah Allah ya ce ku batta ko gonar wa ta ga dama ta shiga ta ci abinci kar kowa ya taba ta ba su suka saka kawo ta ba to ta zo da shirki ku batta ta ci a cikin kasar Allah duk gonar da ta shiga tana kiwo kar a kuskura a taba ta shi ne fazaruwa ta kulu fi ardillah wala ta tamassuha bisu'in kaku kuskura ku shafe da cutarwa ta ka ce ne fa kuma azabun alim in kuka shafe ta da cutarwa azaba mai raɗaɗi za ta kama ku in ji Allah maɗaukin sarki wannan ne dalilin da ya sa duk wa'anda Allah ya halakar ba wa'anda Allah ya kawo azaba ta taron dangi kamar samudawa za mu zo wajen halakar da su kuje da aka halakar da su Allah bai taɓa yi wata al'umma tarihin duniya irin wannan halakarwar ba saboda sai ne suka sa wa Allah sharaɗi ga abin da suke so sai Allah ya mutu Allah ya amince ya yi, ya sa musu sharɗi suka karya kuma suka yi ta'addanci sannan suka yi wa Allah izgili kuma suka ci gaba da kafirci daga nan za a gane arna arnan duk yan miliyon miliyon arna ne ƙananan ƙananan kafirai ne an yi manya manyan arna a baya Allah ka tsare muka tsare mana imanin mu to me ya faru a gaba da rama sannan annabi salihu ya ce ku tuna yadda Allah maɗaukin sarki ya sanya ku ga zama kalifofi bayan wa bayan adawa saboda na gaya muku su ma sun zauna a yaman a yaman ɗin ma sun zauna ne bil a haƙa. a inda adawa suka zauna a nan suka zauna ya ce ta kutuna yadda Allah maɗaukin sarki ya sanya ku zama kalaifofi bayan adawa wa bawu a kunfil arzi ai wa makana kunfil arzi sannan Allah ya zaunar da ku a bayan ƙasa ya ba ku technology da za ku iya raya ƙasa ku rayu wani technology Allah ya ba su Allah ya ce tattaki zuna min suhuli ha sura. suhul jam'i ne plural ne singular nashi mufrad nashi shine sahal sahal shine mufrad na suhul menene sahal sahal shine opposite na jabal a gani? menene jabal dutse to inda ba dutse ba shi kuma shine sahal jam'insa shine suhul a gane wannan kenan duk inda ba kan dutse ba ne fili ne haka ƙasa sararin subhana ana kiran shi sahal an kira shi sahal saboda yana da sauƙin tono in zaka tona yanzu in zaka gini haka a nan ƙasa in zaka tona ka sa foundation akwai wahala ba wahala amma in kan dutse zaka gini ba ka kankari dutse ka sa foundation akwai wahala to shi yasa inda ba dutse ba ake kiran shi sahal jam'in sa ake ce masa suhul to kukan samu fili irin wannan sai ku gina kusur usur jam'i ne na ƙasar ƙasar shi ne katafaren gida wanda aka zagaye shi da katafariyar katanga kai da kaga gidan ka akwai hannu da shuni za ku ga irin waɗannan gidajen ka ga ma keken gida an kawo ta katuwar katanga an kewaye gidan wata katanga sai ka daga kai sannan a sa mata security waya to akwai kudi a gidan wallahi ka bincika akwai kuɗi a gidan in tilawa ce kawai a gidan wani ƙafo tanga babu ƙasar ana raba duk tilawa ka nan akwai wani ka tanga? da security waya da tarɗa-tarɗan karnuka suna gani bi a waya of dog da wasu buzaye da shimfiɗa shimfiɗa bulala kai da kaga wannan akwai harka a ciki in tilawa ce duk baka da bukatar wannan Allah ya ce zan tsare ka yi ka. sai ka tabbaci cikin security na ubangiji shi ne tattaki zuna min suhuliha qusuran wa tanhituna jibala buyuta technology naku kuma ya kai ga dutse ma za ku sassaƙe shi ku yi gida a cikin dutse ba wai rushe dutsen za ku yi ba dutsen yana dutsensa za ku huda shi ku huhuda ku fidda gida da falo da bedroom da guest house da kitchen da toilet da komi a cikin dutse kuma dutsen ne kuka kankare kuka sassaƙe kuka huda shi kuka gidan a cikin shi har yanzu ka je yamar za ka ga irin waɗannan gidaje je ka irin wannan ƙasashen wajen yamar wajen jordan har yanzu ka je irin waɗannan wuraren za ka ga asar na waɗannan mutane da suka gabata wannan technology ne da Allah ya ba su shine watan hitunar jibala buyuta ba mamaki shi suke cewa sahel region saboda suhul kenan turanci ne amma ba turanci ba ne asalinsa menene larabci ne aka makale aka ce sahel an gane daga tattaki zuna min suhuliya usuran watan hitunar Jibala, buyuta Ya ce, faskuru ala allahi kai ba ma wannan ni'ima na technology da Allah ya baku ba ku tuna sauran ni'imomin da Allah ya muku malamai suka ce daga cikin ni'imar wannan taguwar da safe za ta rinka bi gida gida in ta zo kofar gidanka za ta tsaya ka ɗauko bokiti ka ɗauko ƙwarya ka ɗauko langa ka ɗauko jarka kai ta tatsan madararta sai ka cicika duk abin da ke so ka cika ta wuce gida na gaba su taƙa ta wuce gida na gaba sai ta zagaye garin kowa ya taƙa kamin ta tafi kiwo ita kadai nonon bai ƙare ba wannan nema ce Allah ya musu ko ba nema ba ce nema ce yace faskuru ala Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku je kuma kuna yin ɓanna a bayan ƙasa in ji Allah maɗaukakin sarki kuna yin shirka kuna yin ta'addanci to me yasa ba da rama أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

ƙarin da zinar takwaru min ƙaumihi masu girman kai cikin mutane annabi salihu suwa kenan manyan gani na faɗa muku kullum kullum suwa ke rigima da su malau wa data wanda har Allah ya fi sata ya ce wa annabi ka barin da su wa zarni wani mukazzibi na ulin na'amati sai da ta kai Allah ya ce wa'annan masu ƙaryatawan manyan ƙasa saboda kawai na musu nema Allah ya ce ka bari da su kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu rigima ta yi ko ba gefe banni da su Allah wanda Allah ya ce a bar shi da shi ya shiga uku su wane ne Allah ya ce ulil ni'mat abuta ni'ima yana ganin ga kuɗi ga wadata ya auri matar da yake so ya haifi 'ya'yan da yake so ya gina gidan da yake so ya sa rigar da yake so ya shiga motar da yake so ya ba wanda yake so ya hana wanda ya ga dama yadda ya yi a gari dole ya kwana lafiya sai ya lahira ma an ji haka ne Allah ya ce wa mashilhun kalila kaɗan jinkirta musu in ji Allah to waɗannan masu girman kai sai suka faɗa cikin mutanen Annabi Salihu lillazina sud'ifu ga rauna na talakawa domin talakawan ne suka imani shi yasa Allah ce liman amana minhum ga masu imani daga cikin su talakawa waɗanda suka bi Annabi Salih sai suka ce masa ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi kai talaka dai talaka ne yanzu kuma banda sakarcin ku da rashin wayewa yanzu kun yadda cewa salihu wai manzo da aiko shi daga wajen ubangijinsa nan ga talaka suka ce inna bima wursila bihi mu'minu mu kan dangane da abin da aka yi ko annabi salihu mu mun yi imani mun yadda annabin Allah ne qala allazina istakbaru sai masu girman suka ce to ku saurara ku ji ba kun ce kun yi imani da da shi ba to inna billazi amantum bihi kafiru kaji bakar magana to mu kuma wannan abin da kuka yi imani da shi mu mun kafirce wannan abin ko ba menene saboda suna ganin annabi salihu ba kowa bane suna ganin duk abin da suke babu yadda aka iya da su to me faru a wannan lokacin Allah rahma وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا faƙarun naƙa sai suka soke taguwar ba wai gaba ɗaya su suka je ba wakili suka tura suka dubi cikin 'yan dabar garin ta ƙadari a cikin gari duka ba ɗan banza kamar shi ba ta ƙadari matsiyaci kirminar kamar shi sai da suka zaɓo shi za ka yi za ka soke ta taguwar Allah ce bai tun tsere dariya ya ce ko taguwar waye ba zai soke ta ya je ya soke ta amma da umarnin wa da umarnin manyan gari shi yasa da Allah ya zo bai ce shi kada ya soke ba sai ce fa'aqarun naqata sai suka soke taguwar domin da umarnin su aka yi bayan sun soke taguwar kuma wa'atau an amina rabbihim suka sake yin tsaurin kai umarnin ubangijinsu suka ci gaba da kafircin suka ce ba za a daina ba ba su tsaya nan ba wa kalu suka ce ya salihu ya kai salihu ba ka ce muka taba wannan taguwar ba Allah zai kawo azaba to ya salihu itina bi azabillahi in kunta minal mursalina itina bi ma tayiduna in kunta minal mursalina je kawo mana azabar da kake mana alƙawarin ta in dai kai kana cikin manzannin Allah ga fili ga mai doki je faɗa wa Allah naka ya kawo bala'i ashe ba wa ka fara cikawa Allah baki ba ba wa ka fara cikawa Allah baki ba kafirci ya kai kafirci to me yasa ba da rabba Allah ya ce dan take fa zan humur rajafatu sai rajafatu ta kama su me ake cewa rajafatu shi da girgizar kasa ai ko yanzu aka girgizar kasa duniya tana ganin bala'i Allah bai cika jarraba kasashen musulmai da girgizar kasa ba kasashen arna ne Allah yake jarraba su da wannan kuna yawan ji haka nan ƙasa za ta dinka girgiza tana tsagewa sai dai ka ga mota ta zo da gudu ka neme ta karasa inda take ƙasa ta tsage ta fada gini dogayen gine-gine sai dai kaga suna ruguzowa suna nutsewa a cikin ƙasa rajafatu kenan Allah ya ce rajafatu girgizar ƙasa sai ta kama su fa'azmahu da diyarihim jasimin suka waye gari ga sunan akwakwance gawawaki kamar an girbe su azuzube a cikin gidan da jinsu ji Allah madaukakin sarki Allah ya gama da su kun ga nan Allah ce fa aka zan humur fatu. to a suratu shamsi yace izin ba ta kazzaba samudu bi dagwaha aha yawa الله yi bari? To bai Allah فكذبوا nan ba cewa ya fata da wurin jifatu ba cewa ya fa damdama alaihim rabbuhum da zambi kai da kaji damdama kan kasa ya samu matsala Allah ya yi daga-daga da su fadam darka ke su gaba an ji biyu to ana rama mu je suratul haqa balhaƙa alhaƙa mai full stop full stop full stop full stop ana Allah ya ce fa amma samudu amma samudawa fa uhuliku an halakar da su bi ɗagiya nan kuma sai Allah ya ce bi a ɗagiya, menene a ɗagiya wata musifa ta bala'i shine a ɗagiya. malamai suka ce a saiha wata irin tsawa ta bala'i da ita aka halakar da su wannan shine labarin da Allah ya ba mu a wace sura a suratul haqa a cikin suratul fusilat sai Allah ya ce fa amma samudu fa hadainahu wa amma samudu fa hadainahu fastaqamu amana al fa akhadathum فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أبصر سي الله يتي أما سمودوا فهديناه من شريه بسو أما فاستحب ama على الهدى sai ذات zaɓi كانت akan shari'a Allah ce fa akazadhum sa'iqatul azabil huni sa'iqa ta azabar wulakanci ce ta kama su me ake cewa sa'iqa idan ana ruwan sama ana walƙiya za ka rinka jin wata ƙara a sama ita ake coci cida ka ji wani gwaramu kwararam a cikin sanadin samaniya to irin wannan ƙarar ta cida ana ruwa ita ake coci. sa'ika a wannan sura kuma sai faɗa mana da me aka halakar da su da sa'ika aka halakar da su to ana rama a cikin suratul hudu wa ya qaumi hadi naqatul lahi kuma ayatan a ta'kulu fi layi? ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك ذلك ضعف يوم الظهور فلما جاء أمرنا نجينا والذين آمنوا معهم برحمة منا والذين آمنوا برحمة منا والخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بلادهم جاثمين. To ku saurara da kuma labarin da su waɗannan samudawa da aka yi musu kashe da kansu taɓa taguwar Allah Allah yake faƙaruha suka soke ta annabin Allah ya zo ga taguwar Allah an soke ta hankalinsa ya tashi malamai suka ce ya yi kuka ya yi kuka yanzu kukan da yake yi na tausaya musu ne saboda ya san irin bala'i da zai same su ya san sun zunguro sama da kara akwai wani gari a ƙasar ghana na je har garin akwai wata bishiya a garin bishiyar bauta mataki akwai wata tasa wai da rubutun ƙur'ani a jikin bishiyar daga sama wai aka sauko da tasar kan bishiyar suna da aƙidar ko hararar wannan bishiyar kai musiba za ta same ka muka je muka yi wa'azi ko muka tsitsi na bishiyar albarka mai gida a makar giro a bashi gatari zai sare kusa <laughs> mai gida da rikici to wannan garin an yi lokacin da wani sarki maƙiyin ahalus suna a garin ya ce duk a aukawa ahalus suna a garin da ke garin gaba ɗaya ko su bar garin haka aka rinka dukan ahlus sunna ana bugewa ana kona gidajen su suna mutuwa wallahi tsakanin garin da kumasi ya kai tafiya kilomita ɗari da kafan mutane sun yi gudu tun daga garin har zuwa kumasi akwai wani babban malami Allah ya masa rasuwa ana ce masa Ahmad Bamba wani babban abin nan wani babban malami ne a garin yayin abin nan Sheikh Kamil Adam Adam Baba ba Ahmad Bamba ba Adam Baba Sheikh Adam Baba lokacin yana raye Sheikh taufi yana raye ya ga yadda ahlus sunna suka zo an ji musu ciwo da ya kalle su sai fashe da kuka mutum ya yi gudun kilomita ɗari a daji itatuwa sun daddaushe shi sun kakkarce shi daga wurin sai a wuce da shi asibiti ya rinka kuka aka ce kukan ne kake ya ce wallahi ba ina kuka ne saboda abin da aka muku ba ina kuka ne saboda tausayin waɗancan mutanen sun cutar da ku ba bisa haƙƙi ba bala'in da Allah zai haɗa shi da su sai kun dawo kuna addu'a Allah ya tausaya musu kuma wallahi abin da ya faru kenan sarkin in ka ji irin yadda ya mutu za ka yi mamaki bayan rayuwarsa kuma Allah ya kawo sarki mai son sunna sanda muka je wa'azin garin sai da sarkin ya tara mana duk sarakunan da ke karkashin kasar da limaman muka musu wazi Allah ya kawo canji annabi salihu kukan da yake yi na bala'in da zai samu al'ummar ya dan ya kalle su yace da kuma darikum salasati ayyam Allah ya ce in sanar da ku Allah ya ba ku notice na kwana uku kwana uku na cika Allah zai darka ke ku gaba daya in kana da kayan abinci cinye kamin kwana uku in kana da riguna sanya su gaba ɗaya kamin kwana uku in kana da gona nome kamin kwana uku in kana da kamin kwana uku sai zai kalle shi za ta dariya suna hudun ne za a ba kwana uku ya ce zalika wa'adun gairu zo, wannan alkawari ne da ba mai iya karanta shi a duniya sai ya tabbata sai yanzu kwana uku sun cika kwana uku jira suke kowa ji ta ina bala'in zai zo Allah ya ce falamma ja amruna yayin da lamarin mun halakar da su yazo anjayna salihan wallazina najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahabatin minna wa min kizi yawmi iz Allah ya ce sai muka tseratar da annabi salihu da waɗanda suka imani tare da shi da rahama daga wajen muka tsallakar da su daga kaskancin wannan rana ta uku da ta cika, Allah ya ce wa hu inna rabbaka huwal qawiyul aziz lalle ubangiji ga shine mai karfi kuma shine mabuwayi Allah ya ce wa aka zallazina zalamu sai sayhatu adan kuma Allah sai ce sai sai sayhatu ta kama zalumai. da sai sayhatu Allah ya halakar da su menene A sai as shi shine ƙara ihu kururuwa na mala'ika ba irin na cida na sanarin sabaniya ba kenan wani mala'ika aka sa ya yi wata irin kururuwa a cikin garin saboda ƙayar kururuwar mala'ikan zuciyar ɗan adam saboda tsoro ta kan ɓanne daga inda take gawarsa ta faɗi ƙasa a wannan lokaci Shi ne a sai hatu a can Allah ya ce ya halakar da su da ɗagiya a can ya ce fa ka zarhun sa'i ƙafil hudu a wannan sosul arab fa ka da arrajifat eh a nan da asaihat a can wurare biyar ko ina sai da Allah ya ambaci wani abu daban da da shi ya halakar da su malamai suka ce waɗannan abin guda biyar haɗa musu su aka gaba ɗaya lokacin da aka rinka yi wannan ƙara ta sararin samaniya saboda tsananin karar ya sa ƙasa ta yi girgiza girgizar ƙasar ta sa gine kunga wadda ƙara sa yi kenan ƙasa ta yi girgiza saboda bala'in ƙarar yanzu an samu mai an samu an rage fatu wanda ya sa gini ya ruso bishiya ta faɗo ƙasa ta tsage an samu a ɗagiya wannan mai isa Allah ya ce wani mala'ika ka je ka yi wata irin kururuwa da za a yi daga daga da su mala'ikan ya shigo ya eh, kururuwa garin da san darka ta garin gaba daya sai Allah ya hada wayannan gaba daya ke fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbi basara kaji ma da fadamdama ke a halitta Allah babu wa'anda Allah ya irin wannan kisan sai wa saboda sun kan garewa Allah sai Allah ya ce bai gaba da ramma قال الملأ الذين استكبروا فرصة lokaci ya yake sauran za mu kwana gobe mun tashi za mu ji mai annabi salihu ya gaya musu bayan an darka ke su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi